san waɗanda suke mabiya ne na social media jiya an ga akwai jita-jita da ta yawo a wasu kafofin sadarwa na magana cewa ministan Abuja zai rusa masallacin Abuja. Barka da zuwa wannan channel namu mai albarka. game da jita-jitin da ke ta faman yawo a kafafen sada zumunta irin nasu facebook da twitter inda za ku ci cewa babban minista na abuja wike na shirin kaddamar da manufar rushe babban masallacin abuja watan central mosque asadu Sunna Sheikh Musa Yusuf asadu Sunna ya fito ya yi tsokaci tare da tambihi har ma da cikakken jawabi game da wannan abu da isi ke faruwa wanda yanzu haka dai a cikin wannan shiri za mu da ku da cikakken bidiyon asadu Sunna din yayin da yake wannan tambihi din ga duk dai dan uwa musulmi ya kamata dai ya daure da ya kalla wannan bidiyo don ya ji halin da masallacin Allah subhanahu ta'ala ke ciki a kasancewar mu musulmi ga dai bidiyon malamin kaman haka National Mosque kaɗai ne babban masallaci a Najeriya duk musulmi da sabaninsa da kowa kowa yana jin cewa yana da alaka da wannan masallacin haka ne to illar da ke ciki idan yanzu aka zo aka fara taɓa masallacin da sunan za a biya compensation za a budawa to duk kuma wani masallaci da ke shi ne mafi sauki wajen taɓawa. na san waɗanda suke mabiya ne na social media jiya an ga akwai jita-jita da ta yawo a wasu kafofin sadarwa na magana cewa ministan abuja zai rusa masallacin abuja na san kun gani ko? to wasu sun ta tuntuɓan musu ji cewa ya gaskiyar magana take ta binciken da muka yi ba magana ba ce ta zai ruse masallaci akwai wani ɓangare ne wanda yake da alaƙa da cewa za a buɗe hanya da ya nemi cewa zai biya compensation sannan za a buɗe hanyar amma ba zai yi ba a buɗe hanyar sai an taɓa masallacin sannan za a buɗe hanyar wannan shi eh haraba ne ko harabar masallacin wannan ne so abin da muke cewa abubuwa ne kamar haka abu na farko shin akwai tsananin buƙatuwa da matsuwa ne wanda yakan kai zuwa ga salwantar rayukan mutane a yankin saboda cinkoson hanya da zai kai dole sai an taɓa ɗakin Allah wajen iswandin ɗin masallaci eh, a iswandin ɗin hanya kuna ganewa mun yarda cewa idan akwai bukata wacce ta zama masa wacce take da alaka da rayuwar mutane misali a ce guri ne da ana wucewa da marasa lafiya ko wani abu makamancin wannan yanayin cinkoso ya sa har ana iya rasa rayuka sai bukata ta taso sai gwamnati ta ce za ta yi haka kaga yanzu abu ne da yake da alaka da rayuwa ta masalihu na rayuwar mutane ko so shin buƙatar da za ta sa a ce za a taɓa harabar masallacin don a spindin ɗin hanya wannan buƙatar ce yanzu idan ba wannan buƙatar yanzu ita ce za ta sa a yi ya kai duk shugabannin da suka gabata ba wanda ya tunanin ya kamata ya taɓa harabar masallaci don faɗaɗa hanya sai wannan ni shawarar da nake ba shugabannin wanda Allah ya ɗora mu amanar su yi tunani tunanin da ya kamata su yi national mosque kaɗai ne babban masallaci a najeriya duk musulmi da saɓaninsu da kowa kowa yana jin cewa yana da alaƙa da wannan masallacin haka ne to illar da ke ciki idan yanzu aka zo aka fara taɓa masallacin da sunan za a biya compensation za a buɗawa to duk kuma wani masallaci da ke abuja shine mafi sauƙi wajen taɓawa ɗaya kenan sannan idan an ce za a biya compensation misali kuna cikin gari sai aka ɗauke ku daga cikin gari aka mayar da ku wajen gari gaba aka ci ko baya aka ci so ina so shugabanninmu da Allah ya ɗora musu nauyi kan lamarin wannan masallacin ba magana ba ce ta wai su yadda kawai an aminta a zo a ce a expanding ɗin hanya da sunan su yi tunanin akibar yadda abin zai zama kun ga akwai maganganu da yawa mukan faɗa wani ya rena shekarunmu wani ya rena kaza amma in an tafi maganar da muka faɗa sai an ga in ba a yadda da ita ba kuma ta faru su wannan maganar da muke faɗa yanzu shugabanni su tsaya su yi tunani wannan masallacin shine masallaci lamba ta ɗaya abuja a najeriya idan ya zamantu yana da sauƙi a taɓa masallacin nan yanzu da sunan za a faɗaɗa hanya to nan gaba duk kuma wani masallaci da ake so a kai shi ƙasa abuja wallahi ana iya ƙirƙirar cewa to shi ma akwai wani abu da ake so wani abu ya biyo ta kanshi za a faɗaɗa shi in ka yi magana sai a ce to a ai national mosque ma da aka zo shi ma da yake akwai kaza ai an yi me ai an yi kaza kuma da wannan in ba sa'a ba masallatai da yawa dake cikin gari wala sai an raba su daga cikin gari an ɗauke su an tura su bayan gari a ba a hankali muna ba shugabanninmu shawara ba magana ba ce ta me zai bayar yanzu a matsayin compensation ba magana ba ce ta ina za a bayar magana ce ta su duba su gani suna da masallatai da yawa a abuja me aƙibar abin me abin zai haifar wannan shine mu shawara